آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ‘Yan uwa jama'ar musulmi, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon halartowa a wannan gari mai albarka, kuma mun zo ne domin walima ta aure wanda yake ɗaya ne daga cikin sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da abin da Allah ta'ala ya kaddara ya kawo mu a wannan gari domin taya ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu murna da samun ƙaruwar aure wanda yake suna shi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Daidai da wannan munasaba ko dangantaka ina son in tuna ma kaina da kuma ‘yan uwana jama'ar musulmi dangane da abin da ya shayi wannan addini namu na musulunci. Ya ku al'ummar musulmi mu sani, babu shakka aure yana da kima da daraja da ɗaukaka da martaba da muhibba a cikin rayuwar musulmi da kuma addininsu na musulunci. Da babu shakka duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya yi aure ko ya tsara aure lalle ne a jiya shi murna musamman in Allah ya ba shi iko ya shirya walima domin ya yi koyi da suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babu shakka lalle ne mu yi nazari nazari mai girma na ɗaya mu gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mu da kasancewa a cikin addinin musulunci wanda babu wata ɗaukaka babu wata martaba babu wani matsayi da ya yi a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka kasancewa musulmi mai imani da Allah. Idan ka samu wannan, ka samu jari mai girma, ka samu jari mai ƙarfi, ka samu kasuwanci mai riba. Babu shakka wannan addini namu na musulunci lalle ne mu rike shi, lalle ne mu tsaya gare shi. Yam, musamman abin da ya shaye aƙida ingantacca kira ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da salafuna a tsala ya zama kamar da malamai ya yi bayani cewa wajibin kowane muna ya ingantacce imani ne ka na ka inganta imaninka wajibina na na inganta imanina wajibin al'umma kowa ya ingantar da imaninsa ya zama imanin nan naka aƙidar nan taka tana ƙarƙashin alƙur'ani da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da mu a kan ginshiƙan musulunci guda biyar da rukunan musulunci guda shida wanda za mu ga cewa 'yan shi'a ba su yadda da zaman rukunan musulunci guda biyar ba sun ƙaro guda ko biyu. Salim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar. Na ɗaya daga cikinsu shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah. wanda wannan shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah dukkanin annabawan Allah da baki ɗaya sun yi da'awa sun yi kira a kan kowa daga cikin al'ummomin da aka aiko shi ba annabi a kansu ya kira kiraye su akan cewa ta Allah da bauta shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqa mun aika ma kowace al'umma da manzo ina na manzon ka kira su an ibudullah cewa ku bauta ma Allah shi kaɗai wai rubu ɗagu, ku ƙaurace ma Ta da ke nan, annabawan Allah da manzannin Allah sun yi kiran al'ummominsu zuwa ga su tsayanta Allah da bauta. Ta da duk wanda ya tsayanta Allah da bauta, ya ta cewa ba a abin bauta da gaskiya sai Allah a kan cancanta ya yi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne babu wani inda zai zuwa wurin wani boka babu wani wuri da zai zuwa wurin wata tunwariya ko wurin wata tsaniya ko wata mahota ko wani gidan tururuwa ko ya hau wasu duwatsu ko wata gunguwa ba zai yi wannan ba saboda ni ya tsaya bisa da aƙidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tsayanta Allah da bauta to to annabawan Allah suna akan wannan da'awa na kira al'umma za a su bauta ma Allah shi kadai bayan nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa yuqalu ta sallah bayan wannan sai kai da sallah kaga ba wai cewa an kai yin sallah ba a'a tsaishe ta wa qimus salata wa atu zakka duk inda da Allah yayi maganar sallah a cikin alqur'ani yayi magana ne akan iqamatu sala wa aqimus sala ai da sallah al'amari ne da wuya menene da tsayin sallah tun daga alwallarka tun daga tsarkinka ya zama kari riƙi da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in za ka shiga makewayi da wasu ƙawa ka shiga ya annabi ya koya ta shiga da ƙawa haruni sannan wani lafazi za ka karanta na addu'a yi inni a'udhu bika min al-hubuthi wal sannan ka shiga bayan ka ƙare ka rito. za ka ce gufrana kaga can da kake cikin yaushenka gabanin da tsoro da alwala za ka yi ƙarfi ne da hannun hagu ba da hannun dama ba bayan ka tsawo ka yi alwala sannan ka je a fagen sallah wanda ita sallar na akwai buƙatar ka san farillanta ka san sunnoninta ka san mustahabbanta ba kai kace Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah kawai kana kana abin da ka jira ma a'a ka tsare karatun a cikin natsuwa ka yi rukuyi cikin natsuwa ka ɗaukako cikin natsuwa ka ta zuwa ga cikin natsuwa kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da almusi'a salata wannan da ya sallah mugunya ya shigo cikin masallaci ya karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune sai yadda ya kabarta ya yi sallah kimini rimini ya tsare ta ya ce ya sallama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya karba masa sallah a sallama matsayi ne na musulmi kuma ma sahabi na ya da ya ce mai irja eh, fa salli fa innaka lam tusalli ko ma yi sallah kai ba ka yi sallah ba wanda muna a kan gaba ta biyu daga rukunan musulunci guda biyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mai da wani daga cikin sahabbai ne cewa ko ma yi sallah ba ka yi ba ya koma karo na biyu ya yi irin ta farko ya koma karo na uku ya yi irin ta biyu annabi yana cewa ko ma yi sallah da biyu ya ƙara sallah ya zo ya sallama ma annabi annabi ya ce ko ma yi sallah fakin sallah ba ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah in ba wa gaba da haka ina roƙon ka sanashe nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce in ka sai sallah ka cika alwallarka menene ma'anar cika alwallah ka yi alwalla ba tare da lum'a ba ya zama ta kammala alwallah ta babu lum'a don yin alwalla dole na mu kiyaye wajen wanke ƙawaru akwai abin da ya shafi matsarbatan mu da kuma kirji ko wasu in mutum na da shi don tattara da lum'a baka wanke ta ba ga wailun lil a'qabi min an-nari ka yi, sallah babu ta lissa ka bar wurin farilla baka wanke ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya masa a guda yace ka dai ka hukunci al ka yi kabbara ka karanta abin da ya sauka da gare ka na Alƙur'ani bayan ka gama karatu abin da ya sauƙaƙa na Alƙur'ani gare ka bayan ka karanta fata to sai kai sai ka da kana mai ruku'i ya ko bayan Allah nan ƙalubale yake a wurinmu ko al'ummar musulmi idan kai ya wata, garuruwan musulmi da shiyoyin musulmi da ƙauyukan musulmi za ka ga mai yawan masallata bisa da hakikar gaskiya ba sallah su kai ba ba ina nuna wai ba sallah su ba suna sallah amma ba su yi wa da Allah ya hura ba sannan ba su yi wa da manzan Allah ya karanta da a yi sallah ba sannan ba su yi wa da malam mai adari yake a yi sallah ba sannan malam mai shimari Allah ya musu rahama ko wanto aka malam mai kawai da mu san suna ne ba shi ba a matan wanda ya yi kawai ba amma dai shi akwai wasu mani na su da nutsuwa za ta samu wasu masallatai yanzu in an ka gama ikamar sallah kai gyara alwala ba ta ƙara alwala da ta ce assalamu alaikum irin wata sallah ta ma an kai gaban manzon Allah annabi ya ce a koma a sake ba sallah ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Madina a garin Madina da rayuwarsa zai kabbarta sallah mabukaci ya can wajen bakiya ya biya bukata ce mutum ya roƙi tsari ko ya roƙa shi ya dawo ya yi alwala manzo Allah yana da raka a farko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya ku bayin Allah duk wanda ya tashi da nan ya tsaye wurin sayan wani abu babu makawa mai kyawo ya kasance in ka tsara aikin gini ana son a yi rufe ba ta yarda a kawo ma ta ta a abu a ce shi za a bugawa in kwano na sai an liga mai ƙarfi ko mina na sai wani biki mai kyawu to ga sha jin sallah muka warki muka wasa wanda ya abin da za a ware tambayar mu a ranar alkiyama to za Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da wanda bawan Allah raka'a guda yace mai summa alzalika fi salatika kulliha ka je ka yi sallar ta kamar haka na kenan daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda ya yawa daga cikinmu muna sako-sako ba mu nemi ilimin sallah ba muna yin sallah wanda mun ga dama alhali kuma sallar Allah ya wajauta mana ita alhali sallar ka ita aikin shirin addini alhali kuma sallar ka ita za a ware binciken ayyukan mu a ranar alkiyama idan ka samu Allah ya sa sallar ka ta yi daidai ta wa da aka so ka tsira ka ci nasara in ka samu sallar ka ba ta yi daidai ba ka tafe ka yi hasara za ka yi ku jama'a musulmi Baba abin da yake so ya ƙara kiran kaina da kuwa lalle ne mu tsaya mu zama masu nasuwa cikin sallah sallar da muke babu rukuni mai kyau babu sujada mai kyau babu kowa mai kyau wani abu na da akwai buƙatar mu gyara addini na Allah na babu wanda ka an san ibada in ba Allah ba ni ibada da ta yi daidai da wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar ba Allah bai bauta. Saboda ibada ana son su zama ƙarƙashin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa Ali wa sallam saboda shi Allah ya aiko ba wani muka son yi ba. Da haka ya zama da lura a kan mu gyara. Sannan muka zama da nasuwa. Yanzu in ka so ɗan noma, ka kai shi gonarka, ya kama takalma yana falla shinka ba tsayawa da yi yi mara jiya mai kyau ba ko ko da ya ɗan ja ɗaya biyu ko ya tashi tsaye sai a kama yi mai faɗa kana da alamun makisata don za ka ga cikin mu manoma akwai wallahi wanda in ya tashi da tsaye yana jin da shafi, zai yi kunya goma kafin ya ware tashi tsaye wallahi sai ya sha da kunya goma da kuma gyara mai kyau to amma zo ka ga yadda zai sallah ba ni labarin mutumin da zai yin barruwa albasa da hunturu ya yi taimama. Ya gama barruwa albasa ce, amma taimama zai yi. Lissa zo bai da lahiya ko? To bai da lahiya alwala amma yana da lahiyar barruwa. ruwa. Za ta ya ku jama'a musulmi mu tsare. Addinin Allah ba aikin wasa na ba, ba aikin wajina ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ne yace bayan an mata iqamin salah sai samu Ramadan azumin wata Ramadan wanda yanzu ga shi nan muna da farar azumi wanda duk Allah ya rubuta rayuwa ce za ta gani nan da yan kwanaki za a fara azumi kaga nan akwai kalubale gaban mutane masu yawa kwanza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daura da azumi yake su ne rubu yake wa asiru ne rubu yi, ku yi azumi in kun ga wata ba a ce in ka gani ba ku ajin in kun ga wata yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo an gaya masa an ga wata wanda ya so tanga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tambayi shi zai yi imani da Allah ya tabbatar ya yi imani da Allah manzon Allah ya yi da gani wata shi za ta jayayya da zuwa kallon wata da sahe kamar ran da wata ya kai ishirin da tara ga wata sai ku ga mutane suna tsaya gaban gabas da sahe suke yi wata ba ta haka ce a jibe ba malam mai askari Allah shi ne shi rahama yace wa na haran in kaga wata kamar da 29 ga wata na sha'aban ko ko wani irin wata na kaggade shi 29 ga wata wai kaggade shi da rana ko da sai in ka haila yi ma ka ce wurin bibi ne lele mustaqabali na inda an ka ruhana sai yayin mai hukumar Allah a ta'adi ne ganin wata gudan din ne. a kama cewa kai wanga wata ba tsanyi yau na ba kai wanga wata yau kwana uku dai, wannan babu wani mahalli da jada alamu ne na alkiyama da alkiyama ta kusa zo duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wata zai nan kai zuwa da girma in haka ne sai a ce yau ya yi kwana biyu ko kwana uku to azumi yana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda uku a guda biyar shi na uku daga cikin waɗannan rukunan kuma amana ta ta Allah in ka koye ka ci abincin ka babu wanda ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ya aza muna azumin don muna bayi ne kuma ya ajiye mana sakamako wanda shi ya sa abinda bai ba mu na sakamako bai wani sakamako azumin ba na cewa kana da lada kaza kamar karatun Qur'ani da sauran wasu ayyuka da aka ambata ladan bayan nan sai haji wanda shi ne rukuni na hudu daga cikin rukunan musulunci wanda shi hajjin ga ba kowa na Allah ya fada ma aikin haji ba sai wanda Allah ya hore ba. da zarar Allah ya hore maka abinda wasu yan uwan muka yi in an ce wani baka je haji bai ce Allah bai kire ba kaga wannan ya ma ramma wayon kai ne za ka cewa Sha Allah sai ya ko da sama arshi ya zo ya kiraye ka akwai abin da ya Allah ya baka hali. Allah ya rore maka, ya baka hali, ya baka lafiya, baka da wani da jini da ke tsaye a wurin aiki a hajji. In baka zo ba, matsayin mai sako kake a wurin Allah. Muna roƙon Allah ya hore muna halin da za mu zo mu sauke farashi. Waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mu sun biya Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su samu haji karɓaɓɓe, ya ba su ikon karanta haji ba wai mutum ya zo ya ta yaro ba. Don ko na da ilimi na addini ba su zuwa kai abu da kankara ma. Kuma wasu daga cikin maluma in ka zo kana tambayar su kana son kai aikin haji sai su ala ta ga daji. Mene ne ma'ana abin da ya faɗi? Mutum ya zo ya ce ma yana son zuwa aikin hajji yana so a koya mai. Ta kace to lalle akwai ziyarar da aka yi. Sai ka zo ɗajen, sai ka zo gwandu, sai ka zo hubbare, sai ka zo tifawa, sai ka zo sai ka zo. Wanda bai cikin aikin hajji ko fara. Yawo na ɗayan saka. Bayan nan madadin ya sanar ba bawa Allah kwantar da hankalinka Hukunan haji guda huduna. Haji rukunai ne guda huduna. Duk guda da karansa baka aikata ba, baka da haji. Sannan haji yana da wajibai, sannan haji yana da abubuwan da yake mustahabbai na ciki ne, amma tsawara sanin waɗanda abubuwan dai. a dole na ka yi ihram sanda za ka yi harrama ka cire tuwa'in da ka sawa ka ɗaura irin tuwon mata matauri da mayafi sannan kasancewa akwai abin da za ka yi na ainihin tsayuwar arafa bayan nan ka sa akwai sa'ayi bayan nan ka sa akwai tawafin ibada wadanda rukunai ne waɗanda in ka rasa su to in ka rasa guda daga ciki ba ka da hanci amma wani abu in ka rasa shi kana iya yanke dabba matsayin hadaya ka tura wannan abin da ka rasa kama sai a ce za ka tayi kaza ga addu'ar ruwan zanzam ga abin nan masjidin kibla ne masjidin ijaba masjidin aisha waɗannan duk ba su ciki a gani ko abin da a ciki karzo madina ta yi ziyara ko shi bai shiga aiki a hajji amma ka zo ka ziyarci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan ka yi sallah a masallaci ne saboda fararar da akwai cikin yin sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda su Allah ya gode ma hali fi ya gode ma Allah in ka yi sallah guda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daidai ta ce da sallah duk wani masallacin da ba shi ba sallah guda daidai ta ce da sallah dubu ga masallacin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam in bancin masallacin Allah ne alfarma wanda an maka shi sallah guda ciki ne daidai take da sallah dubu ɗari in ba masallacin Madina ba ya tsere mu masalla shi masallacin Allah ya tsere da daraja ɗari ka ke na kamar dubu ɗari da in ka yi sallah guda a masallacin mai ma na maka sai ka yi sallah dubu ɗari da ta kai guda su. wacce bai wa Allah an bai ba su ba amma kusan da Allah ya ba su abu na gaba wanda bayan a hajji na wanda bayan aikin hajji ma'amata cewa ɗayan ta Allah da bauta bayan nan kuma akwai sallah akwai azumi akwai hajji sai akwai na ƙarshe zakka wanda zakka abu ce mai faɗi ita a cikin rukunan musulunci guda biyar kuma tana da waɗin gaske akwai zakkar dabbobi <clears throat> akwai zakkar noma akwai zakkar makina na wuri da aka hafa zinariya ko azurwa akwai nau'in zakka kala daban-daban kamar abin da shahi na kayan noma wanda alhamdulillah fage na wa'azi da tunatar da al'umma bai wadatarwa ga asan zakka sai an zo an duka an gurana gaban malamai domin in Allah ya hore maka akwai bukatar ka tambaya nawa na aka yi zama zakka sannan ka sani sannan ka fitar aka na noma aka na dabbobi aka majina wanda in zama gina ba sai an shekara ba yau in ka shiga Allah ya baka zinari da ya kai zakka za ka ba zuwa in ka kwana shiga ka kwana samuwa ka ba zuwa saboda ya kuma ubangiji Allah subhanahu wa ala ya sa alheri da albarka ga rayuwanmu. wannan aure muna roƙonka ya Allah ka sa alheri da albarka gare shi da sauran amarmarin jama'ar musulmi muna roƙon Allah ya ba shi iko ya karantar da ita addinin Allah Allah shi hore shi ɗaukar nauyi da takalihin da yake a kansa ita kuma muna da Allah ya sa su zama mai da'a gare shi amma bayan ta yi da'a ga Allah ta yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> sannan su zama mai da'a gare shi wannan kenan kamar yawan aka ambata cewa malam bello mujahid to na bello muhammadu kuda kuma dalibi nake kan karami tare da malamai na kuma ina ganin ni abin da ma aiki na ga ga su malam gabatarwa na dan yi karambani ne kai zai koma da aiki na da gabatarwa ko ina roƙon Allah ya karɓar mana eh assalamu alaikum alhamdulillah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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan wuri a wannan gari da tudun ladan daidai wannan lokaci don taya ɗanmu ɗan uwanmu na addinin musulunci murna ta samun karuwa da aure da kuma gabatar da walima da game da abin da ya shari'a addinin babu shakka musulmi mabukaci ne zuwa ga tunatarwa a kowane lokaci a kowane yanayi saboda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani mai girma yana cewa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar saboda tunatarwa tana amfanin mu'mini a ƙarƙashin wannan isha Allah subhanahu wataala zan ɗan faɗaƙar da mu kan wasu kalimomi guda biyu Kalimomin guda biyu gajerun kalimomi ne a ambatonsu ma a rubuta su amma kuma kalimomi ne da suka cika duniya da lahira kalimomi ne masu faɗin ma'ana kalimomi ne da dukkanin rayuwa ta gida biyun duniyar lahira za su shi ciwa ciki abin da zan faɗakar a kai ne a cikin yan gajerun mintota shine soyayya da biyayya soyayya da biyayya ta kalimar soyayya kalimar biyayya wasu yan gajerun kalimomi ne da ko a kan aka yi fafacin ka za ka yi rubuta su amma suna dunkule da ma'ana mai fari da bayani mayawanci ya koyan ruwa bayan Allah soyayya da kiyayya abu na farko da za mu yi nazari a kai ne ƙarƙashin wayannan kalmomi shine sowa ne masoya suwa ne ne masoya da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya zama da shi a doron wannan duniya ya halicce shi da wata tsoka cikin jikinsa ta zuciya da babu shakka dole sai taso ko kana so ko ba ka so ka sai taso wani abu a lokaci guda kuma sai ta ce wani abu to a bangaren soyayya menene yau wajaba a kan musulmi ya kumsa a cikin zuciya ɗaya na soyayya su wanene ne masoyan musulmi wa ya kamata musulmi ya keɓance da soyayyarsa da shi na tabbata da za a nemi amsa daga gare ku gaba ɗaya za ku karɓawa da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne farkon wanda ya waje babawa da so Wajibi ne mu so Ubangijinmu, wajibi ne mu so mahalicinmu Ubangiji Allah. Saboda duk wani abin da ka sa a samu soyayya, Allah ya kammala shi har ya zarta shi. Idan kyawo ka sa a so, sifofin Allah zafin Allah kolin kyawo ke idan kuma kyautatawa ke sa a so to babu irin kyautatawa da Allah bai wa bawa yau da za a kaddarta abinda kan noma a damar ta wuce ya ƙari babu ko nera babu ko kwara ga mata ga 'ya'ya kana cikin wani hali sai wani bawan Allah daga cikin bayan Allah ya zo ya baka buhun shinkawa da buhun gero da kuɗaɗe wanda za ka ɗan lokaci kana Ba ku shakka ba ka sanin sanda zuciyarka za ta buɗe tsori ya shiga ko kila kana buƙatar abi a sutura ya baka sutura ko wani dai nau'in tallafi da jinƙai wanda ka sa muna son junanmu to babu wani duniya da zai baka gudunmuwa irin wanda Allah ya baka subhanahu ta'ala. to in dai kyautatawa ita ka sa ai soyayya to dukkanin bayan Allah ba wanda ya cancanta su keɓance da soyayya su da shi irin su, don ba wani wanda zai kai ga kyautatawa da su ya yi musu to ubangiji Allah shi ne makoyi na farko ga bayansa masu imani to yaya aka soyayya da Allah a cikin soyayya da Allah babu karya ba irin soyayya da budurwa ba ne ka kwaɗa mata karya ka yi mata faɗi a soyayya da Allah soyayya ta wadda aikin gaskiya kalimar gaskiya ya za mu so Allah ta hanya guda tak za mu zo Allah shi ne mu ba shi haƙi ne menene haƙƙin Allah shi ne abin da manzo ne bayyana muna mu bauta mishi shi kaɗai bai da abokin tarayya kan mu haɗa shi da wani manzo ko wani annabi ko wani mala'iki ko wani salihin bawa bale wani aljani bale wani gicce bale wani duci bale wani kabari bale wani idan muka yi haka mun gaskanta son Allah subhanahu wata'ala daga cikin masoyan da ya waje ba akan mumini shi kumsa son su a cikin zuciya dai na biyu manzon Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya za mu so manzon Allah shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa duk wani dalili da mabari da ka sa a samu soyayya ya kammala har ya zarta in dai kyau ka sa ka so abu manzo Allah yana da kyau da yau waje ba a so shi in alkhairi da jinkai da tausayawa da rahama da jinkai shi ke sa a yi soyayya ko manzo Allah ya kammala hayya ya zarta to ya kamata mu so manzo Allah ta hanyar gaskanta shi ga abin da ya zo da shi yarda da abin da ya bada labari aikata abin da ya aihora barin abin da ya hana bibiyar sawun sunna dai da kaurace ma duk wani abu da zai sa'a masa na bidiyoyi ƙanana ko gomanya. wannan shi ne gaskiya fassara son manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya sake ke nan sahabban manzo Allah suka zama koya manzo Allah saboda suna fafatuka ga rayuwarsu don abin da manzo ya zo da shi sun gaskata lokacin da annabi ya ce ya tari daga makka zuwa baitul maqdis kuma daga baitul maqdis zuwa mai har sama na bakwai kuma cikin ɗan lokaci na dare lailan ɗan wani yanki na dare da aka zo aka faɗa mu abubakar annabi ya shaka ce in dai shi ya ci aka gaskiya ne wallazi ja'a bis wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun almuhim mu gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya zo da shi gaskanta shi ga abin da ya bada labari kuma kaska bauta ma Allah sai da karantarwa manzon Allah duk wata karantarwa da ta ci karo ko ta sha bamban da ta manzon Allah ka aje ta gehe guda ka bi manzon Allah Allah da ya wajen mazo shi da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ku ne a kuna farko da za a ba tambayar mura na shiga kabarin da an turbude ka an ba da bai za a mai makaran rangami za a tambaye ka wani masoyin ka za a tambaye ka Allah man buka daga ne shi tsewa amma nabiyuka wani ne annabinka to wannan shi ne son manzon Allah da haka sahabbai suka zama soyayya manzon Allah ta hanyar ɗabbaka abin da ya hora bibiyar tsawon suna dai babu ja da baya kar ka yi bidiya ka rike suna da bibi daga cikin abubuwan da ya waje ba musulmi ya so masoyan musulmi ma'ana abin son musulmi ƙur'anin Allah dole musulmi ya zama ya ji cikin zuciya yana ci da ƙur'ani yana son alƙur'ani wannan kuma yana gaskanta ya fassara da ƙoƙarin gudanar da rayuwarka daidai karantar zuwa alƙur'ani kuma da aka tambaya aisha radiyallahu anha game da annabi ta ce kana khuluqul qur'an tabiya annabi shi ne alƙur'ani to ya zama 'yan an dubi mu'amalarka da shigenka da fikenka da aikinka da maganarka kamar ƙur'ani naka tafiya da kai in ma ta hanyar ka karanta ka sani a matsayin malami ko almajiri wani ma ta hanyar tambaya da saurari to ka yi mamaki ga lokacin da mutum yake ƙyamar sauraren sautin alkur'ani amma yana fara da wani ciki ga sauraren sautin busa da ciki wani za ka samu da ‘yan an sa sautin alkur'ani ana karatu ba zai saurara ba amma yan an sa sautin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da bushe-bushe to zai saurara kaga wannan aikace ya fassara ya fifita saurari ya fifita sautin kiɗi da busa bisa ga sautin alƙur'ani da yana son ƙur'ani cikin zuciya ta kama wanda ya kamata to da ba zai fifita sauraren kiɗa da waƙa wani su saurara alƙur'ani wani in ka kafe waya ce ka diba baka san iyakar waƙa ko ɗari nawa ko ɗari nawa a ciki na cikin abin da ke waya ce ba amma babu karatun al'ƙur'ani, babu wa'azi wanda yake saurare babu kaga wannan bai fassara sun al'ƙur'ani. abu na gaba abin da yawancin musulmi ya sa so ne a cikin zuciya sai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana fassarwa da duk abin da ka tashi ka tambaya manzo Allah yi shi akwai da annabi ya arwalla kuma da malam Muhammad Bello ya yi bayani akwai da manzo Allah ya sallah manzo Allah ya yi aure ya yi aure manzo Allah ya aurar da ƴaƴansa ya yi aurar ka kwaikwayi haka nan ka aikata abu na biyar daga cikin masoyin da ya wajen musulmi ya sa a cikin zuciya ne sa abban manzo Allah da ka ji kana da alamar ki ko ƙyama ko cewa game da wani sarkin sahabbai ɗaya daga cikinsu to kana akan gangan gaban ranar halaka dole musulmi ya kunsa son sahabban manzo Allah cikin zuciya ɗaya gaba ɗayan su dole ka ji kana son sahabban manzo Allah bai haisu duk wani wanda ka sanya taɓa mutuncin ko ya soke muruwar ko ya nakasa darajar babu shi babu ka har abada dole ka kaurace mai dole ka bashi mai dole ka saba mai in kuna tare dole ku rabu in kuna kusa dole ku nesa da nesa to wannan shi a gaskiya kana son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoya na gaba abu na ta shi ne kaso dukkanin wani bawan Allah na gari dukkanin wani bawan Allah na gari jami'in ibadillah salihin na kusa da kai da nesa gare ka duk inda mutum na kirki yake ka ci kana so ne cikin rayuwarka wayannan su ne nau'i na abubuwan da ya zama wajibi musulmi ya so ya kusa a cikin zuciya ɗin a samu zuciya tana tunkule da son wayannan to sai makiya kiyayya dama an ce soyayya da kiyayya to ita kuma kiyayya ba su wane ne ya kamata wa zama musulmi wane ne ya kamata musulmi ya tsarfata mara keya da shi na tabbata da za a tambaya gaba ɗai an za ta zama guda na farko na kan takarda na farkon shafi shi ne shekar shi ne farkon makiyanka wanda ya keya da kakanka annabi adam ya tsarfata mara cewa lalle zai biya halaka 'ya'yansa to wannan shi ne maki na farko da ya kamata ka shirya makiya da shi ya kai mu to ya ka kiyaye da shekan ka san dukkanin ayyukan shekan da maganganun shekan da ɗabi'o'i irin da shekan da halaye irin da shekan ka dan madamara alkakuwa da nisantuwa daga gare su kakka tabbatu da ɗaya daga cikin ɗabi'o'i ko halaye ko maganganu ko ayyuka irin waɗanda ake rabawa ga shekan duk abin da Allah shi ɗan gaba shi. Ƙura'ani, sauti ne na maganganun Allah ba'ana wa ta'ala kiɗa da kusa sauti ne da shaitan sautu shaitan wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika to da irin waɗannan abubuwan da suke kayan shaitan ko ayyukan shaitan ya zama kana nisan da su da wannan shi ne fassara kana kiyayya da kan amma ya ambaci shaitan ka ce la'anatullahi alaihi kuma a gane ka wurin taron shaitan kuma a gane ka wurin aikin shaitan kuma a ji maganganun shaitan daga bakinka kuma a ga ka halatta da halayya irin ta shaitan to kaga la'ana din ce za ka gabaki amma shi haka biya abu na biyu ne wata musulmi ya zama ya riƙa maƙiya cikin maƙiya shi ne son rai kakkai ko shi bisa ga son rai ibadaka mu'amalaka aƙidaka ɗabi'o'inka komi zamantakewa haka ita ka gudanar da komi bisa ga son rai idan ko ba za a gudanar da komi bisa ga son rai ba to fassara wannan zai zama komi za ka yi shi akan ilimi komi za ka yi shi akan ilimi don yin abu akan ilimi shi a kishiyar bisa ga saurai in ka sani ka afakar in baka sani ba ka yi tambaya a wurin malamin su sanar tafi to son rai suna cikin manya-manyan makiyar ɗan adam bayan shedan to ka ɗar makiyar da son ranka ya zama duk wani abu da za ka aikata ba za ka aikata shi da son ranka ba sai ka tambayi harshen ilimi ya addini yake mi a bayanin manzon Allah ko sahabban manzon Allah suna zama game da matsala kaza sai ka aikata akan wannan sai zan ba kai akan saurayi ba Kan a bincika a cin mazamantakewar ka da iyalinka matanka a cikin gidanka bisa ga sauri ba bisa ga ilimi ba zamantakewar ka da makwabtanka bisa ga son rai wanda kaga ma? ba bisa ga hasken ilimi ba zamantakewa ka tsakaninka da 'ya'yanka da ka haifa mazan su da matansu bisa ga tsari irin na son rai ba bisa ga hasken ilimi ba to mafi muni a samu alaƙa ka da ubangijinka aƙida da ibada kana yi na kawai da son rai to mafi aiki kenan da mafi sharri to dole ne son rai ya zama mun iya da shi ta hanyar duk abin da za mu aikata mu aikata shi bisa ga hasken ilimi kamar da Allah subhanahu ta'ala ya hore mu a cikin alqur'ani mai girma fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to tambayi ma abu ka sani in ba ku sani ba kaga in ma baka sani ba to ba sai Allah kai kai wala haka dama ba a tambaya Allah ce kai abu na uku daga cikin makiya ranka wangaren da a cikin jikinka innan nafsa la amaratun bisu illa man rahim rabbi وما أبرئ نفسي والنفس كالطفل إن تحمله شب على حبل الرضاع وعند الذنوب ينقضي وإن الدنيا ما لم يكن أعداء الثلاثة أقول ما لم يجي لتاهي أكثر أعداء الثلاثة أقول لتاهي مكيا أكو مكيا أكو شيطان سواري رايو كتجكين جنكا waggaran da ka gani ba ta horo da alheri sai ne wanda Allah ya kare to kakka bi maraka duk ka tashin wani abu ko ka tashi barin wani abu kakka yadda ka bi ma rai don ban yawa rai bai son alheri rai ya sun ya tura ka inda za ka halaka har kai a shi gaba na wurin cikin jerin gwanon makiya yahudawa da nasara dole musulmi ya san yahudawa da ayyukan yahudawa da nasara da ayyukansu ya ƙi su ya bar su ya nisanci su idan in nake ayyukan yahudawa da nasara ina ne ayyukansu na ɓanna ayyukansu na ɓanna saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya ta farko a gare shi a cikin alkur'ani game da masallacin ƙoba. Allah ce fi rijalu yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin cikin masallacin na akwai wasu da suke zuwa tsarkaka Allah ko yana son masu tsarkaka annabi yanzu ya tambayi mutanen nan na masallacin ƙoba Allah ya yi ku a cikin alkur'ani me yasa ya yi ku suka ce to ne ba ku ba ille ne sun ga su Yahudawa, in sun ka yi goshi ko kashi suna sa ruwa su wanki, su ko sai sun haka ba sa ruwa suna wankewa. Da ke eh to shi ne Allah ya boku sama da shi ku ci gaba da yi. Ka gani? A shekinan ba kowane aiki na Yahudawa ko da tsara aka ki ba. Abin da ya zama na ɓata, abin da ya zama na halaka, dole ka ishe ka bar shi. abu na biyar daga cikin makiya dukkanin wasu hanyoyi na bata ƙungiyoyin bata kamar irin shi'a kakkai ta kai shi'a su ne babbarkun makiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ce duk wanda ya so su don shi ya so su duk wanda kuma ka kin to don yana ki da yake kin su to yana cikin abin da ya zama musulmi ya ɗauke shi maƙiya ƙungiyoyin bata masu kira zuwa ga alaka kamar shi'a daga kira zuwa ga tsine masa haɓar manzo Allah wa biya zubilla da suke jingina zalunci da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wasu hanyoyi ko ɗari ko ƙi na lalacewa da karkata to dole ka ƙi su a cikin zuciyarka kuma ka bar su ka nisance su kun ji wasu waƙoƙi daga bayyana cikin mutane ta hanyar irin wa'annan babban ɗari ko lokacin baya an a waƙoƙi sun watsu wani na waƙa ce an lam lidi wa lam yulada wani wani shi an lam lidi wa lam lada ba a haife shi ba bai haiwa ba wani kuma ba Allah ba wani wani na shi yana a gari da lam lidi wa lam lada. wani ba a ya ba kuma shi bai haifa ba Ke yanzu ta wuce nan wata waka ta haifo afuwan afuwan yawa ne milkin da kan ba Allah da duniya ya kasa tuba ya kai Allah ya tuba bai iya milkin da kan ba shi a sha'arin ka shi wannan shehi shi an da milkin duniya da lahira gaba ɗaya to ya ba Allah ya riƙon ƙwarya to Allah ya gaza milkin Allah yana tuba yana ca a shi milkin da kan bani in ji mai waka ba ƙarƙashin sunan addini da ɗariƙa. To duk irin wa'annan abubuwa wa ƙarƙwa ma kyala da ƙazamta da lalacewa dole musulmi ya kursu ƙiyar. bin layi, ai ba a son a karanta duk gaba. Ko wannan dole lura ɗaya ta. In ba don haka ba ai kalimun ba ta ba ka ba su ɗaya to ga bakin mutum ba. Wani iyazu billah. to irin wa'annan hanyoyin bata duk dole ka kumfi tsiya da su ka ƙi su ka nisance su ka bar su abu na shidda dukkanin mabannata a bayan ƙasa masu kange mutane daga addinin Allah masu watsa ma sunan manzon Allah ƙasa masu ƙiyayya da mabiya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu adawa da ita dole ne ka ƙaurace musu dole ne ka bar su allazi ne su tuna an sabi da lahi ke to dole ka ƙaurace musu dukkanin mabannata da dukkan nauyin banna sawa'an ta hanyar abokai duk wani aboki da kan gane shi mabannaci to ka kawarce mishi ka ta wani aboki don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aboki yana akan addinin aboki ne ko ɗabi'a aboki ne ɗayan ku ya zaɓi wanda zai yi abota da shi tun daɗewa malam mai ta'alimi ya ce a ah, almar ila ta sa'al wa sal'al ne. kan ma kai tambayar mutum tambayar aboki ne don kowane aboki da aboki ya ka koyi shi in abokin ka ma abuci alheri na kwa matsashi ka laƙe mai in ka ga abokinka sharri miyagun ayyuka banna to kaurace mai da gaugawa saboda kai sai za ka rikide ka koma wa shi wanda duk abokinka yake galibi haka za a kasancewa saboda zamantakewa da cuɗanyewa tana da tasiri kwarai ga sauya halaye da canza soyayya da kiyayya ya ku yawa musulmi mun ce masoya wanda ya kamata mu sa su a cikin koyon waje ba mu sa su a cikin zukatan da kuma nau'o'an makiya da yawa waje ba mu cuta kiyayya su cikin zukatan to aka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani ya bayyana masoyan ya bayyana makiya ha والذين آمنوا أشد حبا lillah kaga masoya kenan Allah ya bayyana masoya ne sa'ana a lokaci guda kuma ya bayyana sakamakon masoya ne innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula masu imani da aiki na gari aljannar firdausi a masaukin su khalidi da fiha la yakuna ana hawala da sauran ire-iren waɗannan awoyi daga bayani akan ni'imomin aljanna ga waɗanda aka dan ma aljanna waɗanda dukkanin wanda ka ji an yi bayani ko wata ɗabi'a ko wani hali ko wani aiki da ka ji Qur'ani ya jawo ya ce waɗanda ƴan aljanna na ko zuwa ku shiga aljanna kun fi ya haluna to za ka samu masoya Allah a babu makiyan Allah don da ma gidan aljanna Allah bai shiga don maki ne ba su kuma makiya Allah Allah ya amince su wurare daban-daban cikin Qur'ani kuma ya faɗi sakamakonsu wa yawma yuhsharu a'da'ullahi wa yawma yuhsharu ila an-nar fa Allah ce ka ambata musu ko tunatar da su, wadda za a tattara makiya Allah duk wani makiya Allah zai an dala shi guda dama mataki na farko duka gaba ɗaya za a taro a fagen alkiyama wuri guda da na kware da mu duk guda za a kama sai Allah ce wa mutazul yawma ayyuhal mushrikun ku shi dan guda da baya ko rabu da mutanen kwarai a rarraba yau yau ma Wa فامتازوا اليوم أيها Yau ويوم تقوم ya يومئذ يتفرقون ranar alkiyama za ta tsaya ranar rabuwa za a yi bacin duk an gabe gaba ɗaya sai Allah ya ware shara a ware ƙazamta masu karɓa sunan makiya Allah gaba ne so da ne ya mutu ko rarraba na kwarai su yi dama sai a su yi hagu fa amma allazina amanu wa amilu salihati fa hum fi rawdatin fi rawdatin yuhbarun to wa yawma yuhsharu a'da'u Allah ila an-nar inda za a tara makiya Allah kana da kada ce wa yawma yuhsharu a'da'u Allah makiya Allah ilan nadi a gargada su zuwa wuta wa hum yuzabuna ana rarraba su hatta idza ja'uha sai sun zo ma wuta shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu sai jin su da ganin su su shidi abinda za a ce suna aikatawa idan gaban su suka ba da shaida kan kiyaye da suka yi da Allah su ba da addini ne da masoya ne ka amu daga manzabi har zuwa ƙasa wa qalu ya junubihim lima shahidtum alaina sau ce mafatan cikin don me kuka ba da shaida a kan ku gaban mu alhali ku muke faɗa saboda mu fitar da ku lima shahidtum alaina ƙalu an na zai allazi ata kulla shai. Allah yake mai hurci shi da kace akomi shi hurci wanda zai khalaqakum awwala marra wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un hadai zuwa karshen kissan nan har inda Allah ce zalika jazaa'u a'da'u llahin na zalika jazaa'u a'da'i llahin na wannan shi ne sakamakon makiya Allah wuta to kaji matsayin kiyaya da Allah ka ji makiya Allah wanda ya waje bakaki kuma ka ji matsayin soyayya da Allah kuma ka ji masoya Allah wanda ya waje baka so wannan shi ke fassara imani cikakke son Allah da manzo ne da duk abin da Allah da manzo ne ka so a lokaci guda kuma kin duk abin da Allah da manzo ne ka ki Allah ka arzuta mu cikakken soyayya da kai ka sa muna cikin wanda za mu samu sakamakon da ka alƙawanta wa mahukunka insha Allah subhanahu ta'ala littafin da aka ɗewa min da sun cika kuma da wannan gajiyar da wasu rakawa zan tsaya nan da fatan abin da faɗa daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi zuwa da wa ba kuna kuskure Allah shi ya yi mini wasu ramu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk